wannan shi yasa ahlus sunna suka kafe suka ce duk wani salati da aka ce wani ne ya kawo shi ba manzon Allah ya zo da shi ba wallahi ba za su aikata shi Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka A yau muna ɗauke da lakca mai taken bid'a tare da Dr. Abdullah Usman Gadankaya inda ya jawabi sosai sannan ya ji hankali ga 'yan uwa masu son ilimi. Akan su biyo hanyar Ahlus Sunna ita ce hanya madaidaiciya ita ce hanyar tauhidi mai Allah yake so mai aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da Annabi bai ba kuma bai ce ayi ba Ahlus Sunna baya cikin tafiyar su. Wannan shine yasa suke faɗa da ƙungiyar ɗarika a takaice dai. Duk inda ɗan bid'a yake yana cikin gyaran Annabi ne. domin kuwa duk wanda ya ƙirƙiri wata bid'a yana nuna a zuciyarsa ya raya annabi ya ha'inci annabtarsa ne domin kuwa ka zo mana da salatin da annabi bai yi ba me kake nufi kenan ka zo mana da abin da naka ya fi na annabi kenan wannan shine yasa ahli sunna suka kafe suka ce duk wani salati da aka ce wani ne ya kawo shi ba annabi ba ba za su karɓe shi ba babu zagin da ba a yi wa ahli sunna ba akan wannan saboda sun ce ba za su yi salati ko wani zikiri ba wanda ba annabi ne ya kawo ba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 mutum bai yadda ya riƙe Allah shi shi kadai ba amin da haka ya koyan kwana ku sani cewa aƙidar musulunci ita ce aƙidar da ta zama dole mutum musulmi ya riƙo da ita kan irabu da ita ko ana hama za ko ana hama. ba maganar shirka ba maganar bid'a ba maganar bautan wani Allah binne-binne makale-makale rataye-rataye babu ba ba wani mai halitta sai Allah kuma ba wani mai hanawa sai Allah saƙona shi ne ka yi ƙoƙari ka zama ahalus sunnan wal mai riko da sunnan manzon Allah da jama'a ka haɗu da 'yan uwanka musulmi ko bautar Allah shi shi kaɗai amma wallahi duk wanda yake tsafi matsafi ya yadda da tsafi sai ya shiga cikin wuta Zama idan mutum yana buƙatar wani abu a ƙasar na ko zai ce da kai kai ka je ka nemo jaki ka yanka jaki ta ƙeya-ƙeya ta ƙeya ba kaga ta nan ake yanka ta wuya ku to je yake tsafi ne ta ƙeya za a yanka shi kaga dai naman jaki haram ne ko to wallahi malam akwai bokayen da suke sa ana yanka naman jaki a raba muku a makota har ku je ku godiya ma ku sani ba ce jaki kuke ci duk malamin da aka ce muku boka ne a cikin unguwarku in yana ɗauko nama yana ba ku na ci wallahi wata ran sai kun ci naman jaki bid'a menene bid'a kirkiran abu sabo a cikin wannan addinin sabo fil wanda annabi bai san shi ba abubakar da umar da usmanu da aliyu da sauran sahabbai din ba san shi ba tabi'ai ba sani ba tabi'i tabi'ina ba sani ba yau an zo lokacin da mutane suna bautawa Allah da bid'a an ce su zo su sunna sun yau ana tallan bid'a ana kaɗawa bid'a ƙararrawa ana kasata ana zuwa ana ɗibanta kanan nasu yau mai ya'atani'una bid'a aksara mimma ya'atani'una sunna yau mutane riko suke yi da bid'a sama da yadda suke riko da sunna sai wanda Allah ya kubutar kuma sun fi aikata bid'a sama da sabon Allah na'am ba mamaki saboda malamai suna cewa albid'atu ahabbu ila iblis min almasiya shedan da kai bid'a da kai sabon Allah ko ya fi son kai bid'a kai bid'a kan kai sabon Allah babban abin da zaka burge shedan da shi ka rinka bid'a in sako kake zai ce kai wannan kai karamin mutumin banza ne ba bid'a za ka yi menene bid'a ihdathu amrin ko shay'in fi din ala ghairi misalin sabiq kirkirar wani abu a cikin addini ba tare da wani misali da ya gabata ba ma'ana ba a tare da annabi ya ce a taɓa yin irinsa ko sahabbai sun ce a yi ba Shai'un mukhtara'un la asla lahu fi dinillah bid'a wani abu ne sabo da aka girgire shi bai da asali a cikin addinin Allah azza wa jalla a cikin salloli akwai bidiyoyi kaga dai sallah ko ita bid'a damar rigarta kamar sunna rigarta kamar shari'a to hatta a cikin bid'a akwai wanda take zuwa da riga irin ta shari'a ta sunna a salloli akwai ta bid'a kamar sallar da ake a watan rajab a ta qiyamul layl a ta salloli as-salatu fi shahri rajab akwai malaman bid'an da ka ji har a rediyo jamo ya kamata a kula da wannan wata na rajabu a rinka salloli ana so a rinka sallah waye ce ka ware watan watan rajab da wasu salloli waye gaya maka ramadan ne aka ce mana akwai tarawih akwai tahajjudi wanda wannan tarawih tahajjudin dama duk mu'mine ma suna yi a duk watanni gaba daya duk wanda aka bashi wata sallah wai ta watan rajab bid'a ce kaga kuma abin mamaki malam wai sallah ce amma kuma bid'a ashe zai iya yiwa mutum ya zo masallaci ya wani abu kuma ce bid'a ne ashe ba komi bane an yi shi a masallaci yake zama sunna haka idan sha'aban ta raba biyu akwai sallolin da ake yi na nisfu sha'ban ranar da sha'aban ta raba gida biyu akwai masu kwanan sallah bida jama'a bidi'a haɗari ce malamai sun yi bayani akwai wani mutum da ake ce da shi zulhuwaisira zul sira. ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku ji wannan mutumin ana buga misali yan bid'a da shi yana zuwa wurin manzon Allah ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aidil fa innaka lam ta'dil to ya ce wa annabi kai adalci saboda abin da kake mana rabon da kake mana baka mana adalci kaga yanzu ya zo da sabon abu yana so ya nuna duniya shi ya fi sanin annabi adalci zai kawo bayanin adalcin da yake so ya ɗauki hankalin mutane annabi ya kalle shi ai ko saurara mai bai bai ce wai ak kai tanka man ya'dil idza adil a wata riwaya ce man ya'dil idan lam ya'dil Allah wa kai canka waye zai adalci inni Muhammadu bai yi adalci ba a duniya waye ya isa yi adalci idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba kawai wani sahabi ran sai baci ga wani ya zo ya atakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gatan shi yace ana abtulhu ya rasulullah ba ni guri ya manzan Allah kama ne dama zan kashe wannan mutumin har za zaka zo kana cewa annabi ya adalci malamai suna kawo wannan hadisin suna buga misali akan hadarin bid'a saboda shi dan bid'a yana cin gyaran annabi ne annabi ne imamu malik Allah ya masa rahama yana cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad za'ama anna muhammadan qad kana risala ya raya a ransa cewa annabi ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi ne ka zo mana da wata sallar da annabi bai ciyayi ba me kake nufi ka zo da wani abin da annabi ya zo da shi ba naka fi na annabi ka zo mana da wani zikiri ka zo mana da wani salati ka zo mana da wani ambato wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi ba kana nuna mana cewa kai din yanzu ka zo da wani abu wanda ya fi na annabi wannan shi yasa ahlus sunna suka kafe suka ce duk wani salati da aka ce wani ne ya kawo shi ba manza Allah ya zo da shi ba wallahi ba za su aikata shi ba ba zagin da ba yi wa ahli sunna ba saboda sun ce su ba za su yi wani jikiri ko salatin da ba annabi yi ba yaya wani kurin zai tashi daga mafarki yaya wani kurin zai tashi daga bacci ya zo ya ce wa mutane wai ga wani zikiri ga wani ambato ga wani salati wanda annabi bai san da shi ba bai yi ba kuma ya ce mana wai mai kuma har ma ya sa masa lada yanzu kai ko giyar wake ka sha ka bar abin da Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi ka ɗoru akan wani da ya yi mafarki wai an bashi ka zo ka bauta Allah da wannan kuma ka waye gari ka ce wai wai ku ne wai masoya annabi wannan ai yaudarar kai ne kun ga kun ga ku zo ku yi addini na gaskiya kawai ku daina rabe-rabe wallahi duk wanda ya annabi kishiya sai ya shiga wuta duk wanda ya zo da manzan Allah kishiya kuka hana mutane su yi abin da ya zo a sunna kuka ɗora su akan bid'a kuka ɗora su akan girgire-girgiren ku kuka yi ta da sunna kuka yi ta da ahlus sunna kuka yi ta da masu da'awar sunna kuka yi ta ɗora mutane akan ra'ayi da son zuciya kuka halakar da yara ƙanana kuka sa su yawo a titi kuka halakar da samari wanda ba su da ilimin addini kuka ɗimautar da su kuka canja musu ga abin da annabi ya zo musu da shi kuka hana kuka ba su abin da ku kuka zo da shi da shehunan ku kuka zo da shi wallahi sai kun yi bayani a gaban Allah yau ya kiyamaci ka ga malam mutanen mu suna son addini samarin mu suna son addini matasan mu suna son addini yan matan mu suna son addini amma an ba su a baibai a murde na ga wata yarinya ta rambada hoda ta yi wane ne ta hau titi an danna piano da sauti akan akan yar kurkura ana kida cis cis cis cis cis cis cis yarinya na ba a cikin samari matasa sai a yi rawa a yi rawa a ce ya rasu lalla ya rasu lalla ‘yan mata da kuke yawo a titi ana ɗora ku akan wannan wallahi halaka ne bid'a kenan su gama zagayensu a yi azahar ba za su yi sallah ba haka ne su gama zagayensu a yi la'asar ba za su yi sallah ba a fitar da matan aure su ƙi su tuka tuwo a gidansu an ba su a baibai su waɗannan mabiyan abin tausayi ne wallahi babu marasa kirki irin shekunan su malaman su suke bautar da su akan wannan abu wai ba sa so a yi wa'azi na sunna a gaya mutane gaskiya a fitar da su daga duhun bidi'a duhun shirka a ɗora su akan hasken sunna da zakin tauhidi wannan shine addini masu wannan abu inda ranar juma'a ne ba za gansu a masallacin juma'a ba sai an gama sallah suna can suna harkarsu wannan wani irin addini ne wannan kun san me yasa suke sa kiɗa a ciki saboda sun san ba abin da yake ɗaukan hankalin 'yan mata da samari in dai za ka yi kiɗa to za a zo bid'ar ai ta mutu ne ai ta mutu ba bakin da za a kira a zo sai an yi kaɗe-kaɗe da raye-raye wata fa da aka zo aka sa kidan tana ta kada jiki tana rawa tana kada ta jefar da dan hijabin jalan ya fadi wai ita ta yi jazba wai wai ta narke gaba ɗaya zikir har faduwa ta yi ta kwanta wa kuma balagaggu suna zaune suna ta kallon ta ba kwa so a faɗa amma wallahi sai mun gaya mutane wallahi ba addini bane wannan ba shari'a bane ku je ku sha fiyanon ku kuyi kiɗa kawai ku more ya fi muku amma kar ku liƙa shi da addini gidan aure kiɗa a bakin titi kiɗa a masallaci ma ganga ha'a ha'a duk ɗan bid'a malam muna masa wa'azi Allah shirya da shi amma ya tabbata duk wanda ya mutu yana bid'a wallahi ba zai sha daga tafkin annan Muhammadu ba ranar tashi alkiyama mahrumun min shurbi haudin nabai sallallahu alaihi wa sallam mai bid'a lokacin da ake cikin tsananin ishirwa za a je a sha daga tafkin manzan Allah sallallahu alaihi sallama maganin kishirwa har abada wallahi duk dan bid'a idan ya zo mala'iku sai sun kore shi annabi ya faɗa la ko la yuraddanna a wata riwaya aqwamun ala haudi azuduhum anhu za a zo ranar tashin alkiyama sai na kori za a kori wasu mutane daga na, in ji annan muhammadu ni zan zo ina ina kokarin ba su kariya mala'iku za su ce annabi ne zai zo ya tarar da mala'iku da tsumagu kamar yadda ya zo a riwaya a bakin tafki yadda ka san shanu sun zo suna shan ruwa ba a so ana dukansu ana korarsu annabi zai ce ummati ummati ummati yana ga mala'iku jama'a ta ce yar al'umma na ne jama'a na ne mala'iku za su ce fa'in na kala fa innaka la tadri ba dak. Ba ka san ba me suka kirkira bayanka kaji ahdathu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum fa huwa rad mala'iku za su ce da shi ayya na'am yan ka ne ai baka san abin da suka kirkira na addini ba a bayan ka. fa innahum ghayyaru wa baddalu sun bata addinin sun canja shi gaba daya zan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce to tunda haka ne fasofkan fasofkan fasofkan ku tafi ku tafi ku tafi ba za ku sha ba ba masifar da ta wuce ka zo kana ganin abu kamar naka ne a hana ka to daga nan dan bid'a zai fara tarar da tashin hankali da bakin ciki ranar tashin kiyama malamai suka ce dan bid'a fa mardudu shahadati ko shaida ya bar a juyar da ita inda dan bid'a ne zai ba da shaida ku ce tafi ka ba da guri ba za ka karba ba dan bid'a ne kai saboda ka zo da annabi kishiya to yau gugurmayar da ake ta yi shine mutane sun sauka daga kan sunna sun sauka daga kan karantawa alkur'ani sun zo da addini sabo daga aljifansu daga gidajensu kuma abin mamaki suna yaƙi sai sun tabbatar da wannan bid'a ahalus sunna kuma su kuma suna ta yaƙi sai sun tabbatar da sunna wannan shine bambancin sunna da bid'a shi ɗan sunna yana cewa jama'a ku yi riko da alƙur'ani ku yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ya faɗa ku bi idan Allah ya hana ku hanu وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم بداية مؤمني نمجك مؤمن أما تبا إذن الله تبارك وتعالى ya yanke hukunci da shi da manzon Allah a cikin wannan lamari ya zama kuna da wani zabi wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalalin mubina فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سكيا أهردنسو ودن دسكي ساقا وعمر نمان نم الله صلى الله عليه وآله وسلم kada fitina ta same su ko azaba mai radadi kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi sallama. ku bi annabi aka ce ba ku bi wani mutum ba ga mai fatan gamuwa da Allah lami lafiya ranar tashi alkiyama falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين